Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma mita 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu muka sake dawowa a shirin mu na dare. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC da farko ga cikakkun labaran duniya. Fitattar ba Amurka na 'yan gwagwarmayar kare hakokin mata Gloria Steinem ta bayyana wa dubban mata da suka halarci taron gangami yau Asabar a birnin Washington cewa ganuwa ba ta aiki. Ta bayyana haka ne a matsayin mai da martani kan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi cewa zai gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Stenham ita ce shugaban gwagwarmaya kare hakkokin mata da aka gudana a shekara ta dubu da da tara sittin zuwa da saba'in. Ta ce wani lokaci muna sa jikunanmu inda zuciyarmu take, wani lokaci matsal alamar aikawa kawai baya gamsarwa. jarumar fafutukar neman 'yancin matan wadda take dauke da kwalin da ke cewa 'yancin bil'adama batu ne mai muhimmanci ta ce ina da hujjar nuna fushina ana gagarumin gangamin da ya samu halartar dubin dubatan mata ne kwana daya bayan rantsar da trump waɗanda suka shirya zanga-zanga sun ce suna kyautata zaton mata dubu ɗari biyar ne za su halarci wannan gangami. Sabon shugaban ƙasar Gambia Adama Baro ya buga a shafinsa na Twitter cewa zai koma ƙasarsa ya ci gaba da mulki yanzu da tsohon shugaban ƙasar Yaya Jame da ya sha kaya ya amince zai sauka daga karagar mulki ya kuma fice daga kasar Jame wanda ake kyautata zaton zai fice daga kasar cikin sa'o'i ya amince jiya Juma'a ya mika mulki ga Baro cikin ruwan sanyi wanda a halin yanzu yake jira a makwabciya Senegal bisa dalilan tsaro. sauka daga kare ga mulki da kuma ficewar jami kasar ya kawo ƙarshen kikikaka siyasa da ake yi da ya kusa janyo ɗaukar matakan sojan dakarun ƙungiyar tarayyar afirka dakarun suna gambiya tun mako guda da ya shige sabili da jami ya ƙi amincewa da shan kayi yayin da amurkawa suka yi bukukuwan rantsa da shugaban ƙasar na 45 mutane a ƙasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban A birnin Moscow, wani shagon sayar da sutura na soja ya sa hoton Trump a wani katamfarin akwatin wuta na tallace-tallace, inda ya kuma tallata yi wa Amurkawa rangwami. Trump ya bayyana karara a jawabinsa na bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko wajen biyan bukatun Amurkawa. Ya ce shekara da shekaru mun yi ta'azirta masana'antun kasashen ƙetare a maimakon na Amurka, muka rika tallafawa rundunonin sojin waɗansu ƙasashe muna rage yawan dakarunmu a cikin gida. Mun kare iyakokin waɗansu ƙasashe yayin da muka ƙi kare namu. A Afirka ta yamma, ra'ayoyi sun bambanta a Najeriya da Nijar. Wani ɗan Najeriya ya ce Amurkawa sun yaba wa gwamnatin Barack Obama. Muna yi mashi addu'a. Muna yi wa shugaba Donald Trump fata alheri a gwamnatinsa. Wani ɗan jamhuriyar Nijar kuma ya ce duk da zafafan kalaman yaƙin neman zaben Donald Trump, a cikin shekara guda da ta shige. Addu'a mu gare shi ita ce ƙoƙari ya haɗa kan kasashen duniya. Muna kuma fatan zai taimaki kasashe masu tasowa su haɓaka. Bikin rantsawar ya samu halitta Amurkawa da kuma al'umman ƙasa da ƙasa da dama. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci cibiyar leƙen asiri yau ɗaya daga cikin cibiyoyin leƙen asirin da ya rika saɓani da su a lokutan baya. kakakin fada white house sean spicer shine ya tabbatar da ziyarar a sakonsa na twitter trump ya rika kushewa cibiyar leƙen asiri ta cia da sauran cibiyoyin leƙen asiri domin matsayin su kan kutsen da suke hakikanta cewa rasha ta yi a lokacin zaben amurka a kwanakin baya trump ya zargi hukumar cia da kwarmata waɗansu bayanan da aka ce za su rage mashi kima da ake zargin cewa rasha ce ta tattara kafin ya ziyarci hukumar cia Trump ya yi addu'o'i a majami'ar National Cathedral tare da iyalansa da mataimakinsa Mike Pence da kuma mai ɗakin Pence Karen. Shugabannin manyan ƙasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau Asabar a ƙasashen Jamus domin gabatar da tsare-tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi Free Europe, wanda zai warware tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da burin cimma irin nasarar da Donald Trump ya samu a zaɓe. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a gafarce mu ba za a ji labarin wasanni ba yau a ƙarshe saboda ana taron mata nan na zanga-zanga a birnin Washington DC ga kuma abin da Grace ta ɗan lalubo mana na halin da ake ciki kawo yanzu. Taron mata a wannan wurin ba abin da bisa ga abin da jami'ai suke bayyana mana ana kiyasin cewa matan da za su hallari wannan taro za su kai rabin miliyan wato fata dubu ɗari biyar jami'an gudanarwa harkokin gundumar columbia sun bayyana cewa motocin safa-safa dubu ɗaya da ɗari takwas ne suka nemi izinin ajiye motocinsu a kan titunan wannan birni kamar yadda kake gani kuma suna kiyasin cewa mata kaɗai waɗanda za su fito waɗanda za su shigo wannan dc daga waɗansu jihohi za su kai dubu ɗari kamar yadda kake gani mata nan sun bayyana nan bisa da dalilai daban-daban waɗansu suna nuna kowa yana bayani ne bisa ga abin da ke ci mishi tuwa kwarya daga waɗanda suke batun shige da fiti sai waɗanda suke batun jinsi sai waɗanda suke batun inshorar lafiya sai waɗanda suke batun yawan rubuce da bayanai da shugaban ƙasa yake ta dandalin shi na shafin twitter sai waɗanda suke bayyana cewa ana buƙatan a ba mata 'yanci sai waɗanda suke buƙatan cewa ya kamata shi shugaban ƙasa donald trump ya rika faɗin gaskiya da dai sauransu kafin ku shigo wannan wuri ita mai daki hillary clinton wadda ta yi takara ta karshe da shi shugaban kasa a donald trump ta shafuka shafinta na twitter tana jinjina ma waɗannan mata da suka fito tana cewa eh ya kamata a fito mu nuna ma shugaban a abin da ya wato bayanin da mata suka yi a cikin hira da muka yi da waɗansu su suna nuna cewa ba wai suna yin wannan zanga-zanga domin cewa a kawar da shugaban ƙasa ba amma suna nuna cewa waɗannan batutuwa da suke ganin suna fuskanta barazana ƙarƙashin shi mulkin shugaba trump suna jawo hankalin shi akan waɗannan cewa wannan somantaɓi ne nuna cewa suna nan ne daren a nan amurka saboda haka daga wannan lokaci har zuwa lokacin da za su ga canji sun dinga wannan na ganin cewa sun cimma burin wannan zanga-zanga ta suka kamar da na faɗa mutane suna wannan wuri ne domin dalilai daban-daban masu neman ganin cewa wannan batun shige da fice da yake yi da batun gina ganuwa da ya ce zai yi akan iyakoki da dai sauransu har ma da waɗanda suke batun canjin yanayi akwai ma waɗanda na gani suna magana ne akan cewa magana jinsi dai kamar yadda bakaken fata suka rika nuna cewa ran bakaken fata su ma rai ne kamar su ma bakaken fata masu rai ne kamar kowane eh, mutum a duniya akwai kuma waɗanda kamar yadda kake gani waɗanda suke da kwalaye da ke nuna cewa auna kauna ce saboda haka ya kamata To a cikin waɗannan eh, sabilu masu zanga-zanga nan ba wai ba duka waɗanda suke wannan baci wai mutane da su da adawa da Trump ba akwai magoya bayan Trump su da suke nuna cewa suna wannan su ma sun zo ne domin nuna goyon baya da kuma amincewa da matsayin shi da kuma irin aƙi. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausar na muryar Amurka a nan birnin Washington ga shirinmu na gaba. Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Eh. Filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a yau zai tuna bayani a akan ziyarar da wata tawagar ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta Jami'ar Amurka da ke can Yola ta kawo Majalisar Dokokin Amurka domin bayyana irin ayyukan da take gudanarwa na ganin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa, Arewa maso gabashin Najeriya. Hajiya Turai AA Kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara na kuma samu damar zantawa da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya da ake cewa Adamawa peace initiative ta jami'ar amurka da ke yola take gudanarwa eh, To kafin hajiya turai ta mana bayanin irin ayyukan da suke yi ita dai wannan kungiya ta jami'ar amurka da ke yola tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a najeriya a shekara ta 2012 a kan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ɗin ta ce za ta yi a lokacin shugaban jami'ar dr magi ensign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci alhaji ahmed joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin kungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da ɗorewar su dalili kenan aka kafa wannan kungiya ko hukuma da ta ƙunshi shugabannin addinin musulunci da na kirista da wakilan jama'atun nasarar islam da ƙungiyar kiristocin najeriya kan da shugabannin 'yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma a saboda haka jami'ar amurka da ke adamawa ta ƙirƙiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma kamar yadda masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan kungiya ko kuma hukuma da aka kafa yanzu bari mu ji daga bakin ita hajiya turai aa kadir shugaban kwamitin sasantawa na adamawa peace initiative da farko dai na sani shi wanda ya kafa jami'a alhaji atiku abubakar ya kan taimaka ma kungiya kafa kungiyar a ƙarƙashin alhaji ahmed jawad a lokacin yana ciyaman na ita jami'ar shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban kaman fastoci limamai ko malamai malaman makaranta masu dagatai masu anguwanni don a zauna a san cewa duk abin da muke zamanto ana yin shi akan hanya akan ka'ida kuma duk abin da ya zo mu an san wanda suka zo shi ne dalilin da yasa aka kira duk waɗannan mutanen da suke na lissafa miki eh. malamai da fastoci su watsa labarai su watsa abinan nasu a churches wato wajen hudu bansa a coci da masallatai yawa da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu daga tai su yi a muhallinsu su masu angonni su san waɗanda suke shiga angoyinsu lokacin an fara samun irin ɗan abin nan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa. kamar tashe-tashen hankula. Yaurai da gaske a kafa wannan so da eh. zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in ba ya shiga anguwa an sani. Wato abin da ake cewa idan gemin dan uwanka ya kama wuta sai ke maza maza ka shafa. Ba musamman cewa babban zuwa ba. to ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin adamawa saboda shi ne wannan makasudin abin da ya sa wannan din ya haɓaka kenan wannan kungiya kuma kamar da na gaya miki eh, eh, wannan ƙungiya kin tambaya su ko daga amurka akwai wanda suke taimako kin san duk un eh, ƙungiyoyi suna da gefen da suke ba da taimako a Najeriya a Afirka ma gaba daya. Eh to abin da ya sa ne muke wannan tambayar na ga kwanaki mm. kun zo kun zo majalisa a nan Amerika mm. majalisar ah, mm. dokokin Amurka. To majalisa din da kuka zo me kuka zo yi kuma waye gayyace ku? Ah, cikin 'yan majalisa nisan bature komai shi akwai tsari. Eh. Akwai 'yan majalisa waɗanda suke da son taimakon abin da yake faruwa a wajejenmu to su an yi ta taimako to yanzu kisan abun ya fara kai kura bango to shine da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abin da abubuwan da suke taimako me ake yi ya muke yin su eh suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa duk abin da muke yi suna ji kuma sun ji daɗin abin da muke yi to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest akan wannan su suka gayyaci ita president na american university of nigeria wanda ake kiranta magi ensign hmm. professor magi ensign ta zo ta gaya musu ya take cin nasarar wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi shi ne ta ce ni ba 'yar ƙasa ba kusan kuma ba na zuwa wajejen nan ina wa'annan aikuna akwai 'yan ƙasa wa'anda suke wannan aikuna kuma su suka san mutane su suka san eh, eh, angoyi da lunguna kai har da can inda aka yi abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku to shine suka gayyace mu mu zo mu gaya musu da bakin mu kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji daɗin abin da muke yi kuma kin san dama in ka je ka yi wannan abin da zai biyo baya shine maybe ƙarin taimako eh. to shi ne suka ci mu zo din muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji daɗi sun amince da abin da muke yi kuma za su ci gaba da taimako to wannan shiri da kuke na kokarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar adama din nan mm. a ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka haɗa kawunan malamai da fastoci da shugabanni dai da sauransu don su taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki eh, to akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu? a ƙwarai da gaske da gaske na ɗaya shine mu dai dama kin sa adamawa abin bai zo mana gadangadan kamar na 'yan uwanmu ba kuma a cikin wannan ƙungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin yola ba ne muna yi can wajejin da duk kika sani yi wa yan abubuwa don mun kira taro na peace uh, uh, uh, movement a nan adamawa wanda muka kira duk daga state nan borno yobe bauchi gombe taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya kuma banda haka mun yi muna shiga wajejin nan da aka yi wa'annan abubuwa kin san yanzu duka yawanci uh, ah, 80% sun koma kalilan ne suka rage to zuwa wajen su ko yanzu ba kowa yake yarda ya je ba amma mu muna, muna zuwa mu lafiya mu raye birni mu raye kauye mu tallafa kasar mu ce mu gyara duk duhun cikin gari ya yayi shin ma sauraro ko kun san cewa kai ya kai ma jimai har wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban kasa ya turo walla a ce a raba wa mutane nan su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke yunwa a wasu wurare har ta yi tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka? To Allah shi kyauta. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. sai kuma mu koma ga Ibrahim ka almasi Garba mu ji shirin da yake tafa da shi. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku yal Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya tafi Burtaniya hutun shekara na tsawon kwana goma inda anan zai ga likita. yan oji bayan dawa daga ziyarar sambisa sun yaba wa sojoji da nana ta'amar na takan yiwu sauran matan cibok na sashen dajin manase na cikin tawagar suna ganin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna efcc ta wanke burgida janar jafaru isa daga duk wani zargin karbar kuɗi daga sambo da suki da bayyana cewa kuɗin dama don sayan wani gida ne a kano don lamuran tsaro kuma ba a kai ga sayan gidan ba aka dawo da dukkan kuɗin miliyan ɗari da saba'in aljihun gwamnatin najeriya jafaru isa ya gode waɗanda suka yi juyayi ga labarin da ya zama maras tushe abokan tafiya da suka suka ringa aiko da doyi kan wani al'amari ina musu godiya kwarai da gaske wannan ba shakka ibtila'i ne ya same ni Allah cikin hikimarsa na ci jarabawar NDLEA ta damke wani mai safarar muguwar kwaya mai tan Charles Obi a filin jirgin Abuja da ya nufin shiga Cambodia da kwayar kunshe cikin kayan barkono bisa kuskure jirgin yakin Najeriya ya sauke bon kan yan gudun hijira a ran jihar Borno Nasura da Mailika Amurka daga Abuja Haka To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azare rabaran Dr. Azi Wakili wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa da jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina Sheikh Yakubu Yahaya ga Agwam Azare. Manoma Allah ya danga mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo dukkan mu muna da amfani ga juna. Idan muna son zaman lafiyan nan ina ba da shawara mu koma yadda ake da. Fulani yayansu wanda sun girma su yi kiwo manoma ba su tabbata cewa sun su. Da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to mai kiwa a wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a wurin. bayar da gwamnatin Najeriya gaba daya bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya in rishin maturity ne ya kan kawo wannan hadan to sai idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi amma Allah ya yi mu ya aje mu inda muke saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya cancanta mu shi kenan sai mu tafiya zauna kamar da na faɗa su yi magana da murya biya da duka mu yan jihar arewa dukkan mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka Allah ya aje mu mu yi zaman tarayya da Allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan yi amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morarta ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna addini sun rai ne idan Allah yana da iko ya tilasa mun bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa kan labi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda za ka bi gashi nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci domin mu ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kai ko da kyau ko ba kyau mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da bambanci musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka wadansu ra'ayi barkaje wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne zo ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun hada kai wane ne zai zai tada wani amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin anaguda ga sarkin yanga an gamu muna cuɗanya muna zaman tarayya aina baya dole su bi bayan mu kika ga zama ya shiga shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba yana yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu ya dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su ji daɗi kusurin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka ruki mutum ka yi fara daga gare mu mu a shugabanni Allah ubangiji ya ji addu'ar mu Allah ya taimake mu amin nagode shi ma Sheikh Yakubu Haya ya ce haƙuri da juna da gaskiya da riƙon amana da kuma bin tsari su ne maganin fituntunin da Najeriya ke fuskanta. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa. Kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kasa su ne suke amfana da wayannan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke alakal a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, dai wahalan gaske al'amari ne na Allah yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na fulani misali ko matsayin mu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma muqawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa ya zama marasa shi suna da karanci sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai sai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya to amma sai a waye gari an yi waso so an yi wasa kika tashi. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu kare ga kuma labaran duniya amma a takaice. Fitattar ba Amurka na 'yan gwagwarmayar kare hakokin mata Gloria Steinem ta bayyana wa dubban mata da suka halarci taron gangami yau asaba a birnin Washington cewa ganuwa ba ta aiki. Ta bayyana haka ne a matsayin mai da martani kan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi cewa zai gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Steinem ita ce shugaban gwagwarmayar kare hakkokin mata da aka gudana a shekara ta dubu da da tara sittin zuwa da saba'in Ta ce wani lokaci muna sa jikunanmu inda zuciyarmu take. jarumar fafutukan neman 'yancin matan wadda take dauke da kwalin da ke cewa 'yancin bil'adama batu ne mai muhimmanci ta ce ina da hujjar nuna fushina sabon shugaban kasar gambia adama baro ya buga a shafinsa na twitter cewa zai koma kasarsa ya ci gaba da mulki yanzu da tsohon shugaban kasar yaya jame da ya sha kaya ya amince zai sauka daga karagar mulki ya kuma fice daga kasar jame wanda ake kyautata zaton zai fice daga kasar cikin sa'o'i ya amince jiya Juma'a ya mika mulki gabaru cikin ruwan sanyi wanda a halin yanzu yake jira a makwabciya Senegal bisa dalilan tsaro. Sauka daga karaga mulki da kuma ficewar jami kasar ya kawo ƙarshen kikikaka siyasa da ake yi da ya kusa janyo ɗaukar matakan sojan dakarun ƙungiyar tarayyar Afirka. Dakarun suna gambiya tun mako guda da ya shige sabili da jami ya ƙi amincewa da shan kayi. Yayin da Amurkawa suka yi bukukuwan rantsar da shugaban kasar na 45 mutane a kasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban. To da takaitattun labaran shirin namu na dare ya kammala sai kuma yan Allah ya kai mu da sanyin safiya za a sake jin abokan aiki da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Chibahiro Diodone wanda shine ya jagoranci shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama